Ada. Ai addu'a, ai addu'a. Sirrin fatiha. Ai haba. Amin, amin, amin. Amin. Salatu ala mugo goma. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Wallah kawala. Kana da aka rike shi kaji. da waka

gaskiya sai ka addu'a zan wallahi gaskiya sai ka addu'a ya mamman wajen ya kara addu'a gani kama wajen eh, ちょっと